أعد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 28 ga watan al-muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 wanda yi daidai da shida ga watan satumba shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara raya ma cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue daura daga Ladima Road Angwari jihar e, Kaduna wanda ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bid'uha na Sheikh Muhammad Nasir Din Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a ƙarshen gabar wato takfinul mayyit ana wa bugun shafi na 58 a jerin gwanan karatun wannan littafi a 85 kai afwan shafi na 85 a jerin gwanan majalisin wannan littafi wannan shine majalisi na 50 wato malam ya koro mana bayani a ƙarƙashin fakara ta 42 da yake cewa baya halatta a siya littafani mai tsada ga mamaci kila wai saboda yana da kuɗi sai a ce alhaji wane ne ya rasu ko honorable wane ne ya rasu ko distinguish wane ne ya rasu ko his excellency ne ina fata an gane ko a ce wani general ko a ce wani professor ko a ce wani dakta ne ya mutu ko wani shehin malami malam ya ce to wannan baya halatta ina fata an gane kawai yanzu aikin shi ne kadai zai amfane shi a lahira saboda haka ba wani maganan za a sai mai lakafani mai tsada wannan yin haka ma barnan kuɗi ne duk wanda suka san cewa mutum ya rasu suka siya lakafani mai tsada sun saba wa Allah kuma sun yi almubazzaranci wanda Allah ya ce aikin shedanu ne kuma masu yin aikin ɗan uwan shedan ne in ya ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin kana shaytanu li rabbih kafura Allah ya ce masu almubazziranci abokan ɗan uwa ne na shedanu kuma shedan ya butulce wa ubangijinsa da ni'imar da Allah ya masa saboda haka har malam ya kawo mana hadisi akan cewa inna Allah kariha lakum talatan cewa lallai Allah ya yana kin ababai guda uku a matsayinku na al'umma manzo Allah kada ku aiwatar da shi menene wannan ababan guda uku qila wa qal an ce ya ce musulunci bai da wannan ba an ce ya ce musulunci bai da wannan ba dole ne sai ka samu me satinti tabbas ba shakka ba amma an faɗi wane ya ce an ce wannan ba dalili bane a musulunci to Allah kuma baya so ku dinga cewa wane ya ce an ce wane ya ce kaza a'a ku yi amfani da abin da kuka tabbatar shi za wani sahabi ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya ma'aikin Allah me hukuncin mutumin da ya tadda matarsa tana aikata alfasha da wani Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato in ya ce ya gama tasa tana alfasha da wani wannan magana ne abu mai girma kuma yana bukatar mai shaidu guda hudu sai ya ce in kuma ya yi shiru haka manzala ya ce shi ma abu ne mai girma kwatankwacin wancan ya shiga mai aka mai wuya yana nan sai manzo Allah ya bar magana sai ya lallabo sai ce ya ma'aikin Allah shi ne fa shi mai magana da ya tambayan ya ce shi ne ya gama tassa tana alfasha da wani to yanzu ya za yi shi ne sai Allah ya saukar da ayoyin li'an wanda ke cikin suratun nur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi sai jawo shi ya ce ki ji tsoron Allah kada ka yi wa matarka sharri kada ka yi wa matarka tsage kada ka yi wa matarka za'ida tsakaninka da Allah ka ganta ya ce wallahi na ganta da ma'aikin Allah azala ya kira matar ji tsoron Allah azabar lahira ta fi wulaƙanci da azaba ta duniya kamar yadda ya gaya mai shi ma kin yi wannan abin ta ce ƙarya ne ko yanzu ya za yi shi ne sai Allah ya saukar da ayoyi da farko dai an ce sai ya rantse so hudu wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ya ganta tana zina sai kenan ko wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ya ganta tana zina wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa ya ganta tana zina ina fata an gane uku kenan ko wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa ya ganta tana zina nawa kenan hudu na biyar zai ce wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa in ƙarya yayi mata ya ganta tana zina ba Allah ya yi fushi da shi ba ya gama ba to wannan rantsuwan shine zai hana a mai bulala wannan rantsuwan shine zai hana a mai bulala tamanin yanzu to sun da wannan rantsuwan sura ita ita kuma za ta ce wallahi tallahi billahi ladi la ilaha illa huwa kariya yake bai ganni ina zina ba wallahi tallahi billahi ladi la ilaha illa huwa kariya yake min bai ganni ina zina ba wallahi tallahi billahi ladi la ilaha illa huwa kariya yake bai ganni ina zina ba kaga nawa hudu kenan na biyar sai ta ce wallahi tallahi billahi la ilaha la ilaha illa huwa in ƙarya wato in ya ganni ina zina na ƙaryata Allah ya tsine min ya fushi da ni daga nan an raba aure tsakaninsu har abada ko da su suka rage a duniya ba aure kuma tsakaninsu kaga kila wakali ya fada ciki ko an ce ya ce ko saboda shi shedan yana bukatar ne yana bukatar mutane hudu kowa sai ya gani wannan kenan sannan wane ya ce ma wane ya ce kaza a kanka ya zage ka ko ba shi bane wane ya ce kaza a kanka kaza ne wane ya ci mutuncinka ya ce kaza ah, in ya ci mutuncinka a wurinsa me yasa ba zai kare ka ba sai ya zai gaya ma eh in har da gaske ne ai ba sai ya zai ya gaya ma ba ka kare mutuncinsa a bayansa ba sai a gabansa yana daga cikin haƙƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi kada wani ya zo ya ce ma wani ai ya ce kaza ya zo ya ce kaza ya gama jin naka kuma sai ya ɗauko ya je gaya ma wancan ai an ce kaza an ce kaza an ce kaza kaga wannan fitina ita ce fitinar da take rusa gari da al'umma wannan ya kawo gulman wannan wannan ya kawo gulman wannan ila wa qal an ce ya ce to Allah baya son wannan sai ce wa iba'atul mal da tozartar da dukiya ina ba ta gani. shi ma tozartar da dukiya Allah baya so Allah ya maka kuɗi ka je Switzerland ka dawo ka ce ka ga wani makeken gini za ka za a share nan gefen gidanka ko sai a ƙara zuba wani sabo jibi ka je ukraine ka je ka wani gini ka zo ka fantale nan wannan tozarcin kuɗi ne ya ba ta gane a danginka akwai mabukata wanda suna nan jirge suna bukatan taimako saboda haka shi ma haka ina fata an gane to shi ma wannan yana daga cikin tozarcin kuɗi to sannan a ce wane ya mutu sai a siya littafani ne tsada wai saboda shi ya fi kowa kuɗi a garinsa shi ya sa za a sa shi a cikin littafani mai tsada shi ma wannan ya saba yana ba an gane kuma dalilin da ya sa malam ya kawo hadisin anan kenan wa kasratis su'al da yawan tambaya tambayan da bai da amfani ka tirke kai ta tambaya ina ba an gane yi wa malamai tambayan abin da zai amfane ka ina fata an gane ba wai maganan da yanzu misali ka zo kana ce akar makalla da malam wani da malam wani wa ya fi ilimi ko ba shi ba ne ba zai amfana da kai a wajen ka ga abin da zai amfana da kai kawai abin da kake bukata ka sani me Allah ya ce me manzo Allah ya ce shikenan da malam wani da malam wani wa ya fi wani fikihu ina ruwanka ina ba ta an gane kai fikiwun ka shine ka san dokar Allah akan ka ka bautata wa Allah Shi shikenan shine ne ka da malam wane da malam wani ya fi wani tauhidi ina ruwanka in ka mutu za a tambaye ka tauhidin su kai tauhidin ka za a tambaya ko Shi kenan ba ruwanka kai tambaya mai amfani wannan hadisi malam yace Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihinsa a mujalladi na uku shafi na 266 wa muslimun haka imam muslim a cikin sahihinsa mujallaji na biyar shafi na 131 wa ahmad haka imam ahmad a cikin musnadinsa mujallaji na hudu shafi na 246 haka ya zuwa 249 haka ya zuwa 250 haka ya zuwa 254 min hadithil mughirah bin shu'bah daga hadithin mughirah dan shu'bah Allah ya kare yadda a gadisa sai malam yace walahu shahidun wannan hadisi yana da shahid da ya ƙara karfafa shi min hadisi abi hurairata radiyallahu anhuma daga hadisin abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare su su biyu me yasa malam yace radiyallahu anhuma kuma abu huraira ya kawo anan saboda can ya ambaci mughirah bin shu'ba amma bai ce radiyallahu anhu ba to yana nufin ilhaqan saboda wannan shine tambarin sahabbai dukansu su radiyallahu anhu wa radu an Allah ya yadda da su su ma sun yadda da Allah ina fata an gane sai malam ya ci gaba da cewa akhrajahu muslimun wannan hadisi imam muslim ne ya rawaito sa a cikin sahihinsa sai malam ya ci gaba da cewa yace wa yu'jibuni bi hadhihi almunasaba ma qalahu al'allamatu abu tayyib yace abinda ke burge ni a wannan gabar shine abinda malamin da ke tarin alamomi na ilimi wato kogi teku ne a ilimi shine abu tsagib a cikin littafi arrawdatun nadiya mujalladin farko shafi na 165 ne yace wannan bijimin malamin ya ce walaysa tafsirul akfan wal mughalatu fi asmaniha bi mahmudin malam yace ba yawan littafani ba kuma da siyan likafani mai tsada a wajen siyan likafani a wani abu bane na abin yabo a shari'a a ce ai wani da ya mutu kaga irin likafanin da aka samai staros ne number one yar dubai Allah sa yar wuhan ce ina fata an gane ba wani abin nan ta amfana da shi ai wannan kuɗi ne saboda in aka shigar da shi kamar shi kenan ko kaga kuɗin da aka cire aka siya wannan likafanin in daga kuɗin mamaci ne an yi almubazziranci in kuma kai ne ka ɗauko kuɗi sai ma ka yi laifi a wurin Allah ina fata an gani malam ya ce innahu laula wurudu shara. bihi ba dan shari'a ta zo da al'al rufe mutum da likafani ba lakana min mal da sanya likafanin ma ya zama tozarci da dukiya yana ai kuɗi za a amfani da shi a siya ko kuma wannan mutumin ana rufe shi shikenan yanzu da kafanin za ta mai amfani ba za ta yi ba amma abin da ya sa saboda za a lullufe shi a rufe al'auransa kuma a shigar da shi ana shigar da shi shikenan ya tashi aiki kamanci wannan ya ce li'annahu la yantafi'u bihi al-mayyit saboda shi likafanin mamaci baya amfana da komai kamar yadda wasu zaka ga sai ka ga mutum ya ce wai hiramun eh, eh, eh, da ji aikin hajji da ita ko da ita za a binne shi kuma ga shi ba ta cika cikakken likafanin da za a rufe shi da shi ba sai ka ga mutane ya ce ai ya ba da wasiya ko ya ba da wasiya ana zartar da shi ne likafani uku manzala ce a yi kuma shi aka samu aka yi manzala to in wannan ne ai ba zai lulluɓe shi ba amma in matsalan tun da ihramin kai kanka wani fajibjege ne kiran samudawa ne shi ko ina fata an gane in ka ce za ka kokin din shi ba zai gama ba sa masha Allah wani <laughs> sa daga nan zuwa nan wani yana ba da 23 ne ko da biyar kaga wanda kafadan shi ya bada da 25 wani litafani ne wani ihrami ne zai ba da abin nan ɗinsa ya lullube shi kaga ba zai ba ba karamin kuma ni bane zai amfani da shi ya lulluɓe shi da kyau an gane shi ne mana yake magana cewa shi mamaci ba abin da zai amfanar da shi wannan likafanin wala udu naf'uhu 'ala al-hayy sannan kuma amfaninsa baya dawowa ga rayayye wai a ce a aini da babana ya mutu likafani ne tsada na sai masa to wani amfani yake dawo maka ya dawo maka da wani amfani babu sai malam ya ce wa rahimallahu ababakarin siddiq haithu qal malam ya ce Allah ya jikan na abubakar a siddiq lokacin da ya ce ina fata an gani. saboda yi jinya lokacin da ya yi jinya ya ba da wasiya daga cikin wasiyar idan ya mutu sai da na umar zai zama khalifa bayansa ya shawarci wato ashabu shura wanda suke tare da shi kuma suka amince ina fata an gane cewa tabbas sai na Umar ya cancanci ya zama khalifa bayansa abu na biyu shine a wajen littafani suka ce ya samu littafani mai kyau ya ce a ah, wannan ai harna ce kawai a sashi a didi. shikenan yanda ake binne kowa da likafani wanda yake daidai daidai shikenan amma wani abin nan ai mai kuɗi ne yana bakar mai kuɗi ne amma fi a'a wannan ai barna ce shi ne mana yake cewa inda ya ce innal hayya haƙƙu bil Ya ka ce mai ya sa abin da sai cewa shi ba zai sa likafani sabo ba yana nan da tsohon likafaninsa a samai aka ce me yasa ba za ka sa sabo yace a'a rayayye shi ya fi dacewa da sabon kaya ba wanne ba ba matacce ba kuma ka duba bikin magana haka ne ai shi wannan ana binne shi shikenan ya tashi aiki ko amma kaga wannan lafiya lo yana da ɗan abin da zai sa akai kada mu manta a baya mun karanta sahabin da ya tsaya da teɗa. ba komai a jikinsa sai da wa safiya bintu abdul ta zo da likafanin da za a binne ɗan uwanta wa Hamza bin Abdul Muttalib mahaifiyar wa Zubair bin Awwa ina fata an gane haka aka zo da shi ta miƙa wannan likafanin da aka ya faskara sai manzo Allah ce a ba wancan shi yafi bukata shi a lokacin ya samu abin sawa haka yake yawo ba komai a jikinsa sai dai gyabtan da ya daura kawai ba riga a jikinsa mutuwar wani ya sa ya samu riga kaga kuwa rayayyen shi ya fi bukatan sabo ba matacce ba ko haka sai na abakar ya ce sai sai na ya ce eh, me dalili malai ce lamma kila lahu inda ta'ayinihi li saubin din asuwabihi fi kafinihi a lokacin da ya ayyana ga tufafin da za a yi masa likafani da shi daga cikin tufafin da ya ajiye shine suke ce mai nesa ba za a sa sabo ba yake ha rayayye shi ke bukatar sabo ba matacce ba ina fata an gane an ka san bayan Allah Allah ya ba su wato kaifin basira da hankali da hangen nesa su ba duniya suke ciki ba ina fata an gane ba duniya suke ciki ba duniyar ta dame su ba a'a yanda za su riski ubangijin su salan alin ya dame su ka duba Umar bin Abdul Aziz lokacin da zo mutuwa ne karanta bayan yayi kalmar shahada tilka darul akhirah naj'alha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin sannan shahada aka zari ran tilka darul akhirah wancan ita ce gidan lahira naj'alha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada muna ajiye ta mun tattale ta ga waɗanda ba sa neman ɗaukaka a doron ƙasa kuma ba sa neman ɓarna wal aqibatu lil muttaqin lahira an tattale ta ne ga masu tsoron Allah kenan kalmar shahada aka zari ran ibnu taymiya fa lokacin da zo mutuwa an ji shi a karanta innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir sai aka zarira. ran aji bayan Allah ina ba ta an gane haka ga Allah na ba su dama kaga wannan yana ƙara tabbatar maka da wancan aya ta cikin surati Ibrahim yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati duniya, wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh wa yaf'alu Allahu ma sha. ina fata an gane amma wanda ya yi rayuwa na jin daɗi da waye da fantama to ƙarshenta za ka ga abubuwan sai a hankali Allah shirin da mu shi ne ma na ce sai sai na bakar da ce ina za halakun da ce kai wannan wato wani abu ne na kirkira wanda yake mummuna saboda ka ko banni da likafani na tsohuwa a banni da shi saboda matacce baya bukatan sabo rayayye shi ke bukatan sabo ka ji zuhudinsa malam ya ci gaba da cewa wal mar'atu fi zalika kar rajuli to ya mace a wajen likafani kaman ɗa namiji ne ba bambanci tsakanin yadda mu muka saba yi ko ba bambanci ne dalili malam yace id la dalila ala tafriq saboda babu wani dalili na shari'a da ya bambanta likafanin ɗa namiji da likafanin ƴa mace kun ga ya saki layi ko ƙasa ya ce wal hadithun ladhi fihi hadisin da ake kafa hujja da shi a cikin ka annan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuffina fi sab'ati aswabin cewa wai lallai manzon Allah sira da amincin Allah su ƙara tabbata da shi da alayensa an masa littafani a cikin tufafi guda bakwai sai ce karun hadisi ne kari ba'ifi ne ya ci karo da sahihi da bihi man wusifa bi su'il hif wanda ya takaita da wannan ruwayar mutumi ne wanda aka siffanta shi da mummunan hadda faraji'hu fi nasbir raya malam yace in kana so ka koma cikin ah, nasbur raya na imamu zailai mujallabi na biyu shafi na 261 zuwa 262 zaka ga bayanai gamsassu akan wannan saboda haka ba gaskiya bane kuma manzo Allah haka ba sai malam su ci gaba da cewa wa amma hadithu laila qa'if as-saqafiyya fi tafsin ibnatihi sallallahu alayhi wasallam fi khamsati aswab fala yasihu isnaduhu malam ce to kaga hadisin laila yar ka'if al-thaqafiyya wato mutuniyar thaqif kabilar thaqif fi tafsir ibnatihi wai cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi wa essa ruqayya da ta rasu wato likafani fi khamsati athwabin cewa wai ya ce a mata likafani da tufafi guda biyar fala yasihu isnaduhu ana yace sanadin wannan hadisi bai inganta ba ina fata mun gane me dalili da fage ne na ilimin hadisi malam zai fita maka sai ce li anna fihi nuh bin hakim al-thaqafi akwai wani rawi daga cikin jerin gwanan mazajen hadisin da ake kira nuh bin hakim al-thaqafi wa huwa majhulun shi ba ma san shi ba ina fata an gane kama qala al-hafiz ibn hajar kamar yadda hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗi, ina fata an gane a cikin talkhis habir nasa cewa majhul shi ba a san majhul al-hal ba a san shi ba ba a san halinsa ba sannan kuma ba a san kaifin haddansa ba kawai mutumi ne da ba a san shi ba yanzu misali a ce ɗaliban marigayi malam abubakar mahmud gumi allah ji kansa da rahama sai a kira wani a ce duk ɗaliban ba su san shi ba kuma a ce wai ɗalibinsa ne zai yi to kaga akwai alaman tambaya ko? kuma a ce wai ya ce kaza kuma duk ɗaliban da aka sani a wajen marigayi malam sun faɗi magana wanda shi wannan ya ci karo da nasu wanne za a ɗauka? nasu ko? to shi ne abin da ya faru wannan ina fata an gane to shi ne sai malam ya ci gaba da cewa wa fihi illatun ukhra wato malam yace banda wannan kadai akwai wata illa na daban bayyana hazzailai imam az-zailai yayi bayananta fi nasb ar-raya a cikin littafin sa nasb ar-raya mujalladi na biyu shafi na 258 malam yace wa nahawuhu dukkan kwacin sa ma zadahu ba'dhum fi qissati ghaslu banatin nabi sallallahu alaihi wasallam zainab al-mutaqaddima yace wasu daga cikin marwaita hadisin sun bayi ƙari a kissan wanke ‘yar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Zainab ina fata an gane bisa Rasulullah lokacin da ta rasu al-mutakaddima mana wanda muka wuce a baya shafi na 48 ina fata an gane amma tsarin da suka yi da lafazi kafannaha fi khamsati aswabin suka ce wai wai sun mata littafani da littafani guda biyar kinaha shazatun halayci har ila yau wannan ruwayan shaza ce ina fata an gane au munkar ko kuma ruwaya ce munkara kama haqqaqtuhu fi dha'if malai ce kamar yadda na tabbatar da ruwayar ba ta tabbata ba a cikin dubu biyar zaifa daifa hadisi namba ta 5844 ku kaga yanzu dai malam ya karkare mana wannan ya nuna kenan mata ba su da bambanci alkafani da maza dukkan su iri ɗaya ne ba wani bambanci sabanin yadda mu muke yi ko a taura mata wannan ko kuma wai hijabi ina fata an gane da ɗan kwali a duk a sa mata duk wannan yana daga cikin wato bidiyo'i wanda ma anzalallahu biha min sultan saboda ka abin da ya tabbata yadda ake buɗe likafani tsurarta yanda ake yi wa maza haka shi ma mata za a yi a buɗe guda uku a shimfiɗa an ɗauko gawar sai a ɗaura ta akan ɗaya kaga aka ɗauko na nan aka lullube aka ɗauko wannan aka lullube saura guda biyu ko shi ma sai a ɗauko wannan a lullube shi a ɗauko wannan a lullube shi kaga saura nan na ƙarshen daman na ƙarshen an ɗaure wajen ƙafa an ɗaure da igiya a wajen kai in aka lullube sai a sa igiyan wajen kan kenan in ma ba a sa a wajen kan ba aka sa guda ɗaya dogo a wajen ƙafan ya yi daga ƙafan sai a dinga ɗaurewa ana ɗaurewa ana ɗaurewa ana ɗaurewa har a zo ina wajen kai kenan ina fata an gane to wannan babu laifi gane to wannan babu laifi to haka ake yi likafanin ɗa namiji da ya mace ba su da bambanci a shari'a ina fata an gane wanda muke yi mun yi ne akan kuskure saboda haka yanzu da mun ji bayanai gamsasu wanda yake nuna ba a yi amfani da guda biyar ba balle guda bakwai ina fata an gane duka waɗanda suka zo da ruwayoyin duka ba su inganta ba malaman hadisai sun tabbatar bai inganta ba to tun da kuwa ba su inganta ba ba a bautata wa Allah da hadisi la'ifi kamar wannan ba a bautata wa Allah da hadisi la'ifi saboda haka abin da ya tabbata guda uku nan kamar yadda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun saboda haka kyakkyawan abun koyi ya tabbata gare ku a cikin sha'anin wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa zakara Allah kathira ga wanda ke kaunar Allah da ranan karshe kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa amma shi wannan kaga wannan mun karkare da yin littafani ga ɗa namiji da ƴa mace ba bambanci haka ma yaro ƙarami idan ya rasu ina fata an gane shi yaro karami idan ya rasu daman an ba da zaɓi ne guda biyu ko dai a masa sallah ko kuma an gama masa wanka kawai a je makabarta abin ne shi ina fata an gane duk wanda aka yi yayi daidai bai saba shari'a ba shi yaro karami in an ga dama a masa sallah in aka zo yin sallah kuma dole liman ya yi wa mutane bayani ba yadda ake yi wa kowa haka ake wa yaro karami ba kabbara ta farko za a karanta fatiha da abin da ya sauwaka na sura kabbara ta biyu a yi salatu ibrahimiyya kabbara ta uku za a roƙa wa iyayensa ne gafarar ubangiji sa'annan a roƙon musu cewa Allah ya sa wannan ɗa ya zama ceto a gare su haka akwai bambanci ko kabbara ta hudu shine a yi sauran gama garin mutane kaga shi kenan mutane suna bukatan ko da yaushe a ba su ilimi hatta a wurin mai jana'iza ina fata an gane saboda a karantar da mutane shi sa zaidu bin arqam a lokacin yana iraq da aka zo da wata gawa zai mata sallah sai mata kabbara guda biyar shi sahabi ne amma gawar na tabi'i ne ba sahabi ba sai mata kabbara guda biyar yace kuma mun yi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ne sabanin yanda mu muka saba mu mun saba ne da guda nawa hudu ya inganta ana yin biyar ana yin bakwai ana yin tara in guda biyar ne kabbara ta biyar din ana ƙara yi wa mamaci roƙon masa gafarar ubangiji kaga ko shi ya fi bukata balle a irin wannan zamanin da muke ciki ina ba ta an gane da bala'in saban Allah ya yi yawa ai mu muka fi bukata ko kabbara ta biyar a roƙa masa gafara ta ubangiji kabbara ta shida ma a roƙa masa gafara ta ubangiji kabbara ta bakwai ma a roƙa masa ta ubangiji kaga ko shi yafi bukata a yi masa irin wannan ko kuma sunna ce kada in kai baka iya ba ko kuma baka taba gani an yi ba duk inda kaga sun raya wannan sunnan ka zarge su ina ba ta an gane sunna ce kuma tabbatacciya a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi na Zaidu Imam al-Bukhari ne kadai bai rawaito ta ba amma duka asabu hadisi sun rawaito ta Muslim ya rawaito Tirmidhi ya rawaito Abu Dawud ya rawaito Tirmidhi ya rawaito Ibn Majah ya rawaito Imam Ahmad a cikin musnadinsa ya rawaito Bukhari ne kadai bai rawaito wannan ruhaya ba ina ba ta an gane to kaga wanda yana nuna maka tabbacin wato isnadi ne ingantacce Allah ka shirye da mu sai a fakara ta goma sha biyu minti nawa ya rage talatin da uku a minti arba'in ne aiko? eh na? Ah, malam ya ce hamlul jinaza wattiba'uha ɗaukan gawa da kuma raka gawa ya ya kamata a yi yanzu mun san da ake littafani ko wanda muke yi a da wanda kuskure ne sai mu gyara amince matsala ku yanzu mun gama jin yadda ake littafani yanzu za mu ga yadda ake ɗaukan gawa da kuma rakata malam ya ce wa yajibu hamlul jinaza wattiba'uha wajibi ne ɗaukan gawa da rakata wa zalika min haqqil mayyitil muslim ala musulmi wannan haƙƙi ne na mamaci musulmi akan kowane musulmi da ke anguwar haka ce a wani makina ne saboda aka ba zan je ba ina aka maka ba wani ba ruwan Allah wai makiyinka ne duk abin da ya maka na kiyayya dole ka je duk abin da ya maka na hasada dole ka je duk abin da ya nuna maka na bakin ciki da sauransu dole ka je Allah ne ya daura yana da haƙƙin a kanka ya ba ta gane yanzu ba wani magana cewa ai ba ruwa na da shi ba ma magana har ya mutu ba ruwan Allah da wannan sai ka je in baka je baka ya saba wa Allah idza qama bihi adadul kafi saqata al ism an al baqi adadin da ake bukata in sun tsayu to adadin ba su tsayu ba a mutum ɗaya ba mutum biyu ba uku ba ana akwai adadin da ake bukata sai sun tsayu to kuma kai kana nan kuma gashi makwalcinka ai dole dukka hakura in ma baya ma magana ne ka yi haƙuri ka je baya ma sallama ne ka yi haƙuri ka je ya nuna ma kiyayya ya ma tuggu ka yi haƙuri ka je dan hakki ne na musulmi a kanka ina fata an gane shine sakon da malai ke shiru na mana sai mu ji bayani yace wa fi zalika ahadithu a cikin haka akwai hadisi azkuru ithnain minha zan ambaci guda biyu kawai daga ciki don a tsawaita mana ko Kana yace al-awwalu na farko qauluhu sallallahu alaihi wasallam maganar manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa haqqul muslimi alal Musulmi. haƙƙin da musulmi yake da shi akan ɗan uwansa musulmi Wafi fi riwayatin a wata riwaya yajibu lil muslimi ala akhihi haƙƙin da yake ya wajaba ga ɗan uwa musulmi akan ɗan uwansa musulmi hamsun haƙoƙi guda biyar to bari mu ji su na farko raddu salam wajibi ne idan ɗan uwanka yi maka sallama ka amsa baka ce ai makina ne ba zan amsa ba wajibi ne sai ka amsa in so dubu zai maka sai ka amsa ɗaya kenan na biyu wa iyadatul marid in ba yi da lafiya dolan ka je asibiti ka je ka duba shi dolan ka ka je asibiti ka je ka duba shi haƙƙi ne da ɗan uwanka musulmi yake da shi a kanka kai ko da baya ma magana ga gida ga gida ko in ya zo kawai shigewa yake saboda kila yana da kuɗi ko ya ƙyale ka dole ka ka je ka ziyarce shi haƙƙi ne da musulunci ya ɗaura maka wanda shi yake da shi a kanka kyale shi da halinsa mummuna amma kai in ka ji ba Allah sai ya tambaye ka da haƙƙi ne Allah ya ɗaura maka nashi da yake da shi a kanka in shi ya ƙi sauke nasa kai ka sauke naka iya ruwa mai fit da kai sai ce Ba'ul jana'iz da kuma raka gawa haƙƙi ne da ɗan uwanka musulmi yake da shi a kanka in ya mutu ka raka shi ko ɗan kai ma dole wata rana ba a raka ka yadda ka saba raka wasu haka wata rana ko kaƙi ko kaso za a raka ka ka shirya ko baka shirya ba za a raka ka ka gyara ko baka gyara ba za a raka ka saboda haka yadda kake raka wasu kai ma dole wata rana za a raka ka haƙƙi ne a kanka wa ijabatu da'awa haka kuma dole in ya kira ka walima ka je duk talaucinsa ka ce to alhaji wani da Allah ina da walima gidana kakka ce ai burabusko za a ci ko gwace za a ci sai ka je na ba ta gane ko gwace za a ci in ji jasawa kenan ko su ne suke cewa gwace zan zaga su ce fate ko ko fate za a bada sai ka je a ce waliman fate ne to sai kaji sai dai kaji haƙƙi ne yake da shi a kanka kanka ce a in ka ba wani kaji a zabi da za a ci eh kasan mutane yau in ne kuɗi ya kira walima za ka ga an cika makin amma in talaka ne za a ce ta ba abin da za ka ci sai alale ina ba ta an gane to wallahi sai kaje ko bisko ya ajiye sai ka ci kawai kaje haƙƙi ne ke da shi a matsayinsa na musulmi a kanka ina fata an gane ai kowa Allah ce li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah mawadaci ya ciyar gurgudan wadatarsa wanda aka kuntata masa dukiyarsa ya ciyar gurgudan abin da Allah ya bashi talaka ne ga abin da yake da shi shikenan ko da ruwa ne kawai fiyo wata aka rarraba aka sha Allah ya sanya albarka a ƙara gaba shi rayuwa yana da sauki bai gayyace mutum ba dai ka yi laifi ba a ce ka je ba eh Allah ya sa mu dace malam ya ci gaba da cewa wa tashmitu atis da gaida mutumin da ya atishawa idan mutum ya atishawa shi kuma da sharadi ya ce alhamdulillah dolan ku, dukkan ku. haka manzala ce kana haqqan ala kulli man sami'ahu an yi yushabbitahu haƙƙi ne akan duk wanda ya ji ya ce yarhamuka Allah yanzu misali wani na ƙarshen masallacin nan sai ya ci shawa hajji ah, sai ce alhamdulillah dukkan mu muka ji to dukkan mu haƙƙi ne akan mu sai mun ce yarhamuka Allah musulunci da daji ina ba ta an gane wato kaga ana nuna maka solidarity kenan ko ina fata an gane shi sa wani sahabi suna tsaye su biyu ɗayan ya yi atishawa ya yi gum manzala mai gum ɗayan kuma da ya yi atishawa sai ce alhamdulillah manzala ce ya raha muka Allah sai ce ya ma ki Allah ka mai addu'a ni baka man sai manzala ce ai lamma afasa allah shi lokacin da ya yi atishawa ya gode wa Allah kai kuma baka gode wa Allah ba ka ga ma shi wani karatu ko shi kenan ina fata an gane in mutum ya atishawa in bai gode Allah ba kai ma ka yi gum sai dai in kana so ka karantar da shi ka ce ka ce mana alhamdulillah in ya ce sai ka ce to yana muka Allah haka ka karantar da shi ina fata an gane to wannan yana daga cikin haƙoƙi muhalli shaida ciki wattiba'ul jana'iz raka gawa ina fata an gane akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi mujalladi na uku shafi na 88 wasiyaqu lahu siyakin wannan hadisi nasa ne wa muslimun imam muslim ya rawaito sa cikin sahihinsa sa mujallaji na bakwai shafi na uku bir riwayat a ruwaya ta biyu ibn maja haka imamu ibn maja ma ya rawaito sa mujalladin farko shafi na 439 wa ibn al-jarud haka kuma imamu ibn al-jarud a cikin sunan nasa hadisi namba 261 wa ahmad haka imamu ahmad a cikin musnadinsa a mujalladi na biyu shafi na 372 ya zo a 412 ya zo a 140 wa qala fi riwayatin lahu yace a wata ruwaya ta sa sittun yace haƙƙin da musulmi yake da shi akan dan uwansa musulmi guda shida ne wazada shi a nasa sai ya kari wa idan stansahaka fansah lahu in ya nemi kai masa nasiha fi masa wani da Allah ka dan min nasiha shi ka ce to wani a ji tsoron Allah ayi kaza ayi kaza ka ga ne ma ko ina fata an gane sai ka mai ka ce a ah, ba ruwa na ni yanzu na maka za ka fara jin haushi na a'a ka mai tunda ya nemi ka masa nasiha ko sai kai masa nasiha kaga wannan yana nuna maka daɗi da sauki na addinin musulunci wa hiya riwayatun li muslimin ana ce wannan da muka karanto yanzu cewa idan ya nemi nasiha ka kai masa ruwaya ce ta imamu muslim aiban kuma dai yace akhrajuhu kulluhum ta wa'annan malaman bukhari muslim ibnu maja ibnu jarud imamu ahmad dukkan su rawaito sa haka kuma ashabu kutubu sita duk sun rawaito sa min hadisi abi huraira hadisin abu huraira wa fil bab a wannan babin a wannan hadisin anil bara bin azib akwai ruwaya da ta zo daga bara dan azib inda ne. amma a wurin bukhari da muslim wa ghayruhuma da wanin su biyu wanda yake tabbatar da wannan kaga abinda ake so a nuna mana cewa wajibi ne karakawa ɗan uwanka musulmi idan ya rasu wato ina makabarta wannan fa kowa da kowa in makwabcinka ne ƙari haƙƙin makwabta haƙƙin raka shi sannan haƙƙin ɗan uwanta na musulunci kaga uku kenan ko in ɗan uwanka ne na jini ya samu guda hudu dole ka je in dai ba wani uzuri zai hana ka ba wanda dole uzurin nan zai hana ka zuwa wannan babu ina fata an gane kamar misali a ce mutum iyalinsa ba lafiya ya ɗauke ta zai kai ta asibiti kafin a dawo kaga ya rasa wannan to wannan abu ne daban amma haka kurin kana zaune ka ce ai saboda baya maka sallama yana ji da kansa cewa don yana da kuɗi in ya zo sai dai wuce dole ka je in ka je ba ka kafa dokar Allah Allah ka shirya da mu saboda haka an nuna min lokaci yayi a nan za mu dasa aya idan Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba sai mu tashi akan hadisi na biyu kaga mun kawo daidai gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk eh eh na'am na'am wannan da ake yi yawanci na saudiya akwai waɗanda suna wato aikinsu kenan suna packaging ɗin likkafa ne eh, ana yi mu ma nan an taɓa kawo mana suna kawa ne wani ne ba wani musini ne yake tabarru'i haka yana ba ta gane sai ya je wani kamfani sai ya yi layazin da su ya biya su kuɗi sai a yi fakejin ɗin littafi ne duk wani abin da mamaci yake bukata da komai haka ake da tarare mutum na mutuwa sai a bada wannan sai a je a masa amfani da shi an yi fakejin ɗin komai a wuri ɗaya kaga mu ma anan ya kamata a ce mawadatan mu suna irin wannan misali ka gane a yi fakejin ɗin komai da turaren da komai da da da kafur da komai kawai ana zuwa kaga miƙawa za a yi a amfani da shi kaga musamman yadda muke karatun wannan kaga maimakon aje ana nemo aje a dinka a ce ana a'a kawai fakejin kawai za a mika aje a tafi da shi kuma ana yin shi mai yalwatacce wanda duk girman mutum zai ɗauke shi za ka gan shi mai faɗi guda uku haka ake yin eh guda uku an taba kawo wannan an taba kawo mana nan a guda uku ne an taba kawo mana wannan mun yi kungiyar matan umul khairi sun taba kawo mun guda daya muke amfani da shi da wata mata ta rasu ita aka yi mata amfani da shi a nan ina fata an gani. Allah ya sa mu dace na'am eh a a a mai da su ba musulmai ba na'am Eh, duk mutumin da ya saci wani ya kai shi wani wuri ya siyar da shi aka wato canza masa addini duk laifin da wancan yi yana kan wannan duk saban Allah duk yana kansa wannan ya kai shi yana da laifi a wurin Allah shi wannan da ya mutu ai yana yaro in yana yaro ne kaga ba matsala amma in ya girma Allah zai tambaye shi zai tuke shi akan wannan amma sanadin wancan duk laifin yana kansa za a narka daura masa shi sa abu ne wanda dole sai an yi takakansa eh Allah ka shirye da na'am e fardu kifa'i ne amma an ce fardu kifa'i ana nufin idza qama bihi adadul kafi saqata al-ism 'an al-baqi adadin da ake bukata sai sun tsayu sannan kowa bai laifi ba amma idan adadin da ake bukata ba su sai ba kowa asimal jami kowa ya yi laifi a unguwa yanzu misali a ce wani makwabci nan ya rasu sai a duk mutanen unguwa su ja ah, nunan GRA ne ba ruwan mu da kowa saboda haka bi mutum ya zo da mutum shi shiga duka mutanen da ke unguwar nan sun saba a Allah na'am

ba bar shi ne irin ɗan uwansa irin sa shi a musulunci ma kashe shi dama ake ya kamata a yi tun kafin ma lokacin ya kamata a kashe shi ne. Eh? kashe shi ake yi a yi ka'idar kenan duk mutumin da baya sallah ai kashe shi ake yi ya balaga yaro karami ne ake dukansa amma in ya balaga bai yi sallah ba kashe shi musulunci ya ce a yi kai uba kai za ka kawo karansa kotun musulunci ɗanawa ne baya sallah misali zai tuke shi an ba shi kwana uku ya tuba ya fara sallah in ya tuba ya fara sallah dama abin da ake bukata kenan in yaki za a mai haddi duka ummatul arba sun yi ittifaki ana kashe shi inda suka yi sabani shin kisan na haddi ne ko ko na ridda kawai inda aka samu bambanci kenan kuma su sun yi ittifaki duk malaman musulunci sai an kashe shi ina fata an gani ai sallah babun wasa bane alal akalla an samu mutane hamsin alal akalla an samu mutane hamsin eh eh ha ba daidai ba ne kawai ka yi shuru ka yi gum manzala ya yi wani ya yi kuma bai ce mai komai ba da wani ya yi ya yi hamdala manzo Allah ya masa addu'a ya ce kai ma ce Allah kai ma wani ni baka mun ba ya ce shi ya gode wa Allah kai baka gode wa Allah ba ka ji sakon kin ina ba ta an gane sai dai in babun karantarwa ka ce wani kamanta ki ce alhamdulillah ba ka ga yanzu ka tana da shi in ya fadi kaga ka samu lada ina fata an gane eh saboda haka zaka ga wani lokaci wasu ma fa wallahi wani bai san abin da ke fadi ba ina akwai wanda ya ci shawaye yi yana zaune sai fara sai gaye ne ma ya ji wajen budurwar shi sai ta kwashe da dariya sai ta ce bai san me zai fi bai ce sai a shari'a ya ce dan kaza kazan ki an gaya miki ban sani ba sai ce rabbana wa lakal hamdu <laughs> ta ta kwashe da dariya ce ya ce dan ka kaza zan an ga miki ban iya bane rabbana wa lakal kaga ka akwai matsala to kaga irin wannan to shi sa dole mutane suna bukata a kan shi kuma wa'annan abubuwan haka ga wallahi dewa wani musulmi ne amma bai san shi ba bai san shi ba alaikum assalam na'am eh eh gawar ita ce a gaba in za a yi rakiya za mu zo karatun gawar ki kasance a gaba mu kuma mu rakata a baya kuma ana sassarfa ana sauri ne kuma zala ce a yi sauri a tafi da gawar kuma tafiya da kafan ya fi lada a kan mu idan makabartar na da nisa ina fata an gane yanzu kamar isa kai ta kaga daga na an ce ku rike gawa ku kai isa kai ta an baka aiki ko yawwa to wannan babu laifi amma in dai akwai abin nan to a kai ta da hannu ana tafiya ana karɓa karba ya fi lada kuma shine sunna kuma a yi gaggawa a kai shi an gane za mu zo mu karanta yadda ake bin dukiyar in mutum na dai in a mota ne ma duk za mu ji bayanan dubla ce ana fata an gane tunda ibada ce shi shine za mu samu lada Allah ka shirye mu Allah kuma ka bamu mu ikon aiki abin da muke karanta ya zama hujja gare mu ba akan mu ba saboda haka fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk